وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zo ashirin da uku ga watan biyar dubu biyu da sha takwas muna nan dai a cikin suratul baqara aya ta tamanin da uku na'am ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى أتكين ودنن آيوي سورة البقرة آية ta دا أكو دا da دا هدو دا da دا بير biyar wasu dokoki ne guda goma Allah ta'ala ya saukar a kan banu Isra'ila da nufin cewa za su riƙe waɗannan dokoki, za su yi biyayya a gare su, za kuma su cika alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma me ya faru, sai suka yi biyayya ga wasu dokokin, suka saɓa wa wasu daga cikin dokokin, wannan ya sa suka zama abin zargi. da kuma yi musu alkawarin narko na azaba. Waɗannan dokoki guda goma sun yi kamanceceniya da wasu dokoki irinsu guda goma a cikin suratun Nisa aya ta talatin da shida, da Allah ta'ala yake cewa, Wa'abudullaha wa la tushriku bihi shai'a wa bilwalidaini ihsana. وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا kuma sun yi daidai da wasu dokokin irinsu guda goma a cikin suratul lan'ami inda Allah ta'ala ya buɗe su da ul atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana sannan sun yi kama da wasu dokoki guda goma sha takwas da Allah ta'ala ya jero su a cikin suratul isra inda ya buɗe su da inda yake cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana sannan sun yi kama da wasiyar da Luqmanu ya wa ɗansa da yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wa wasaina al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain wannan ya samu ma dokokin nan suna aiki a kanmu kuma mu ma idan ba mu bi waɗannan dokoki na Allah ta'ala ba, wanda mafi yawansu kira ne bayan tauhidi da a kyautata wa bayan Allah masu rauni, a taimaka wa bayan Allah talakawa, a agaza ma bayan Allah marayu, a taimaka wa masu ƙaramin ƙarfi, a kyautata wa iyaye, a sada zumunta, shi yasa wannan dokokin su ba a soke su. kowane annabi ya zo sai ya jaddada aiki da waɗannan dokoki. To mun karanta doka ta ɗaya tauhidi kaɗaita Allah da bauta, mun karanta doka ta biyu kyautatawa iyaye, mun karanta doka ta uku sada zumunta ga ma'abota kusanci. Doka ta huɗu, Allah ya ce ma su ma marayu suna da haƙƙi tun da can tun kafin zuwan musulunci Allah yake kira da a tausaya a taimaka wa marayu maraya an yi ta'arifinsa da cewa shi ne wanda ya rasa mahaifinsa yana ƙarami maraici hawa uku ne akwai maraya gaba da baya shi ne wanda ya rasa uwa ya rasa uba yana ƙarami mai binsa a maraici Shi ne wanda ya rasa uba mai binsa a maraici wanda ya rasa uwa wasu malaman kuma su ce maraici a wajen mutum shi ne ya rasa uba maraici a wajen dabba shi ne ta rasa uwa maraici a wajen tsuntsu shi ne ya rasa uwa da uba tunda shi ba nono ake bashi ba shi ɗura ake masa uwa za ta iya ɗura uba zai iya masa ɗura in ya rasa uwa sai uba ya masa ɗura in ya rasa uba sai uwa ta masa ɗura amma zuka ma akuya da rago da sa da saniya tunda nono ake su in sun rasa uwa to shine suke shiga maraici tunda da rago da sa da raƙumi ba su da nonon da za su ba wa waɗannan ƙananan to mu kuma da yake uba shine yake ɗaukan nauyinka ya ɗauki nauyin babarka da cinka da shanka da sutura da magani da lafiya da cin babakka da suturarta da maganinta da lafiyarta da iliminta duk yana kan mahaifi da haka idan mahaifi ya faɗi ko kana da baba kun zama raunana yadda kai ma kake bukata a ɗauki nauyinka ita ma babakka tana bukatar wanda zai ɗauki nauyinta to shi yasa ake ga faɗuwar uba shine babban maraici idan babanka yana nan da rai ko da ka tara su, za a kira ka maraya amma idan babanka tsayayye ne duk wacce zai aura ai sai ce sai za ki rike min ɗana amma ita ta iya yiwa ta samu mijin da zai ce ina son ki amma ban da ƴaƴan jama'a da yawa sukan yi wa zawarawa haka mutum ya ce yana so zai auri ba zawara amma kar ta ɗebo marayu ta kama gidansa to kun ga sai mutum ya zama ya shiga tashin hankali a lokacin da ya rasa mahaifi da haka kenan muna iya cewa kowanne ɗaya daga cikin rasa ɗaya daga cikin biyun nan zai iya zama maraici amma mafi girman maraici a ce ba uwa ba uba ga kuma yarinta kama irin maraicin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda tun yana ciki mahaifinsa Abdullahi ya rasu ko bayan haihuwarsa da shekara shida mahaifiyarsa Aminatu ta rasu, da aka sai ya zamo yana ɗan shekara bakwai ba shi da uwa ta rasu, ba shi da uba ya rasu, kuma ga shi dama shi kaɗai suka haifa, ba shi da wa, ba shi da ƙani, ba shi da shaƙiƙi, ba shi da li'abin, ba shi da li'ummin. Babarsa ba ta taɓa yin aure ba sai babansa, babansa bai taɓa auren wata ba sai babarsa, auren saurayi aka yi da budurwa da haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne a wajen mahaifinsa shi kadai ne a wajen mahaifiyarsa ba wanda zai ce ni kanin annabi ne uwanmu daya babu wanda zai ce ni kanin annabi ne ubanmu daya ba wanda zai ce duk duniya ni kanin annabi ne uwanmu daya ubanmu daya babu wannan mutumin a duniya shi kadai suka haifa shi yasa Allah ta'ala ce alam yajidika yatiman fa'awa me ma'anan fa'awa kun ga Allah ya yi renon maraya kenan yace Allah ce ban same ka maraya ba na tattaro ka na ɗauki nauyinka na kula da kai kun ga ashe Allah ta'ala shi ya fara renon maraya waye marayan farko da Allah ta'ala ya fara rena shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe kula da marayu kafin Allah ya umarce mu mu kula da marayu sai da shi da kansa ya fara kula da maraya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma gashi duk halitta Allah ba mai daraja kamarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan Allah ya ɗora ma annabawa su kula da maraya in ka karanta kissa a cikin suratul kahafi za ka ga cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi da Khadiru, wasu sun ce Khadiru annabi ne, wasu sun ce ba annabi ba ne wani dai bawan Allah ne salihi, to koma a me aka ɗauke shi, sun yi tafiya shi da annabi Musa, wanda annabi Musa ya kafa annabi Musa wasu dokoki, a ƙarshe wanda annabi Musa ya karya shi ne sun shiga wani gari, suka tarar da wata katanga. jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu yace annabi Musa zo mi gini suka yi gini ashe ginin marayu ne ashe wannan katanga da za ta faɗi katanga ce ta marayu sai yake cewa annabi Musa ya ce laustata lattakhasta alaihi ajra da in hmm? qala law shi'ta lattakhasta alaihi ajra da kaso da mun karɓi lada akan wannan aikin da muka yi na tada wannan katanga me ya faru da ya tashi ba da amsa sai ce fa'ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha Allahu akbar yace wannan katanga da kaga na dage na gina ta na yaɓe ta na tayar da ita ita katangar ta marayu ce fakana li gulamaini yatimaini yara ne guda biyu marayu fil madinati a cikin wannan gari marayu ne Wakana kana abuhuma wa kana tatahu kanzul lahuma a ƙarƙashin wannan katanga akwai dukiyan marayu Wakana abuhuma saliha sannan babansu mutum ne na ƙwarai shi yasa Allah ya turo mu ni da kai mu zo mu yi wannan aiki don mu tallafawa waɗannan marayu guda biyu da mahaifinsu mutumin kirki ne, Allah ya masa rasuwa, don kada su tozarta wannan taska tasu ta zamo kafin su girma wani ya ganta an wawashe an daka mata wawa sai Allah ya kawo waɗannan bayan Allah guda biyu masu daraja suka zo suka yaɓe wannan katanga. Kun ga anan za mu ce annabawa ma sun yi aikin kula da marayu. nazarinmu a cikin alkur'ani da bincike ya nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta maganan maraya a cikin alkur'ani ya yi ta maganan maraya a ayoyi daban-daban a surori daban-daban har sai da muka tarar da gurare daban-daban har guda ashirin da uku inda Allah ya faɗi maraya ko da sigan mufrad ko da sigan musanna ko da sigan jam'i. ma'ana ya ce maraya guda ɗaya ko ya ce marayu guda biyu ko kuma ya ce marayu da yawa mafi yawan inda Allah ya magana kuɗi inda za a raba sai kaga ya saka maraya a ciki in an tashi rabon arzikin ƙasa maraya ya zama ya samu misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada maganan maraya a cikin suratul an'am aya ta ɗari da hamsin da biyu ya ce wala ta ƙarabu malal yatimi nan maraya iri biyu ne akwai maraya mai kuɗi babansa ya mutu ya ban masa kuɗi to shi ne Allah ce ka a daka wawa kan kuɗin sannan akwai marayan da babansa ya mutu bai ban masa ko ba shi wanda yake da kuɗi sai Allah ya ce ka a cinye kuɗin wanda ba shi da kuɗi kuma sai Allah ya ce a ba shi kuɗin kun ga an kula da marayu iri biyu maraya fari da maraya baƙi, maraya mai kuɗi da maraya mara kuɗi shi mai kuɗi Allah ya ce duk wanda ya ci kuɗinsa ya ci wuta balbal shi kuma mara kuɗi Allah ya ce in za a raba kuɗi a ba shi. to shi shine a nan suratul an'am aya ta biyu, Allah ya ce wala ta ƙarabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyan maraya illa billati hiya hasanu sai dai da abin da tafi kyau me ma'anan tafi kyau za ku juya ta za ku tsare ta za ku kiyaye ta za ku ɓoye ta hatta ya buluga a shuddahu har sai sun kai sun yi ƙwari sun yi hankali sun kai lokacin da za a iya danƙa musu kuɗi wabtalul yatama hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan Wabidaran bidaran an yakbaru wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'arufi? Allah ce in aka ɗauki dukiyan maraya aka baka ajiya ka dinga juyawa idan kana juyawa in kana da hali ka ban musu ribar da uwar idan ba ka da hali a cikin ribar kai ma ka dinga ɗaukan wani kaso a cikin ribar kana amfani da shi shine ma'anan wa man kana ganiyan falyasta'fif kana da wadatarka kana da kuɗinka kana da samunka to kakka taɓa na marayu wa man kana faƙiran in talaka ne kai aka baka amanar dukiyan marayu kana juyawa to Allah ce falya akul a ci da kai amma sai ce bil ma'ruf kaffa kai barna ka kula da shari'a domin ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman masu cin dukiyar marayu da zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara suna cin wuta balbal a cikin su a nan duniya wa sayaslawna sa'ira sannan za su shiga kuma wuta mai babbaka ita ce wutar sa'ira a ranar alkiyama Allah ya sake maimaita irin wannan aya a cikin suratul Isra aya ta talatin da hudu wala ta taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu kada ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da tafi kyawu har sai sun balaga sun yi ƙarfi sun isa a ba su dukiya su juya sana a cikin suratul Fajar aya ta sha bakwai Allah ce kalla balla tukrimuna liyatima wala ta haduna ala ta'amil miskin Allah ya ce ba kwa girmama maraya ashe girmama maraya wata aƙida ce ta musulunci wani koyarwa ce ta alƙur'ani wata koyarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dinga girmama marayu kuma ana zaburar da jama'a akan su ciyar da masu ƙaramin ƙarfi a cikin suratul duha aya ta tara Allah ce fa'ammal yatima fala ta ƙahar shi ko maraya kada ka nuna masa rinjaye kada ka cinye haƙƙinsa kada kuma ka zalunce shi a cikin suratul ma'un aya ta biyu Allah ta'ala ce a ra'aitan lazi yukazzibu biddin fazalikan lazi ya du'ul yatim wala ya huddu ala ta'amil miskin ka bani labarin wanda yake ƙaryatawa da ranar alƙiyama shine wanda yake tunkuɗa maraya daga kan haƙƙinsa kuma baya zaburawa a ciyar da talakawa ba fa kai ka ciyar ba kama zuga mutane jama'a wanda zai iya yin kunu da ƙosai kuma a sa yaji, wanda zai iya yin kunu kuma ciki a sa sukari, wanda zai iya yin soɓo, wanda zai iya leman lamurje, wanda zai iya yin shinkafa a ɗan ɗora nama, e, wanda zai iya abincin sahur, wanda zai iya ba da dabino kuma ya ɗan wanke kuma ya zama ƙwaya uku. to ya yi ƙoƙari a cikin watan nan ya nemi aljanna da wannan kai wannan wa'azin ma ka zaburar da mutane yana cikin abin da Allah yake so wala ya huddu ala ta'amil miskin laifi ne ma ka ƙi zaburar da mutane su ciyar da talakawa sana Allah ta'ala iya ba wa wasu ‘yan aljanna a cikin suratul insani aya ta takwas wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura Allah ya ce suna ciyar da abinci gashi suna son abincin ga talaka da maraya da ribatacce kuma suna cewa muna ciyar da ku ne don neman fuskar Allah ba ma nufin wani godiya daga gare ku ko wani sakamako sannan Allah ya buɗe mana ƙofar shiga aljanna ƙarara a cikin suratul baladi aya ta sha biyar Allah ce ta hamal aqaba Don me ba za ku kutsa cikin hanya mai wahalar bi ba wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai hanya mai wahalar bi fakku raƙabati ka je ka fanso wuya ma'ana bawa yana cikin bauta ka biya kuɗi ka ‘yanta shi’ ko ɗan kurkuku yana ɗaure, ka je ka biya kuɗi a sake shi, au ita'amun fi yaumin zi gaba, ko kuma ciyarwa a cikin ranar da ake yunwa, lokacin da ake yunwa, lokacin da ake buƙatar taimakon abinci ga masu buƙata, ka je ka ba da gudunmawarka, yatiman za maƙarabatin, maraya ma'abocin kusanci, shi kansa maraya iri-iri ne, akwai marayanka. shine na wanka ko na ƙaninka ko a cikin danginka shine maraya mukusanci akwai maraya na nesa shine wanda ba ku da wata alaƙa da shi face kana taimaka masa ne don yana maraya au miskinan za ba. sannan haka na a cikin suratul duha Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam alam yajidika yatiman fa'awa cikin suratul kahfi wa ammal jidaru fakana ligula gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa abuhuma saliha sannan Allah ya zo da sigan maraya da sigar jam'i suratul baqara aya ta 83 suratul baqara aya ta 215 suratul baqara aya ta 220 suratul baqara aya ta 177 suratul nisa aya ta biyu suratul nisa aya ta uku suratun nisa aya ta shida suratun nisa aya ta takwas suratun nisa aya ta goma suratun nisa aya ta talatin da shida suratun nisa aya ta ɗari da ashirin da bakwai suratun nisa aya ta ɗari da ashirin da bakwai kun san waɗannan ayoyi su ne dalilin kafa gidan marayu in buku manta ba shekaru kusan goma sha da suka wuce mun fassara suratun nisa a cikin wannan sura ne muka haɗu da waɗannan gurare na marayu sai muka shawara cewa don me yasa za mu wuce duk waɗannan ayoyi gashi an ce suratun nisa amma mafi yawan maganan da Allah yake kuma sai ya koma kanwa kan maraya sai aka ta zubo bayani akan maraya tun daga aya ta biyu a cikin suratun nisa aka yi maganan maraya aya ta uku aka yi maganan marayu aya ta shida aka yi maganan marayu, aya ta takwas aka yi maganan marayu, aya ta goma aka yi maganan marayu, talatin da shida aka yi maganan marayu, ɗari da ashirin da bakwai hasso biyu aka kama sunan maraya, daga nan sai suratul amfal aya ta arba'in da ɗaya sai suratul hashar aya ta bakwai. To sai muka ga ba za mu wuce waɗannan ayoyi da suke zaburarwa, suke kwaɗaitarwa, suke marmarantar da mu akan mu shiga taimako da aikin da za mu agaza wa maraya a ce duk mun wuce waɗannan ayoyi ba wannan sa 'yan wannan kwamiti na masu albarka suka zabura kuma bayan Allah suka dinga ba da gudunmawa wani ya ce ya ba da fili a can wani ya ce ya ba da fili a can wani ya ce ya ba da gida a can ayoyin alƙur'ani suna aiki a zukatan mutane aka dinga zabura har Allah cikin ikonsa yanzu ana da cikakken gidan marayu, wannan gida na marayu duk kun je kun gan shi akwai makaranta a ciki, akwai ma masallacin juma'a a ciki, akwai hostel na kwanan maza da na kwanan mata a ciki, akwai cibiyar koyar da sana'a a ciki, akwai ma cibiyar koyar da kwamfuta a ciki. Sai dai zuba zuba kwamfutar ba. Eh, to waɗannan duka sakamakon wannan ayoyi da muka karanta ne na suratul nisa waɗanda suka zaburar banda marayu da aka musu rijista a cikin gari yanzu haka ake sanar da ni cewa muna da marayu dubu biyu da ɗari da hamsin waɗanda suke ƙarƙashin wannan kwamiti na da'awa da kuma orphanage foundation sannan gidaje a cikin garin Gombe waɗanda aka musu rijista suna da marayu gida ɗari Wanda fa aka iya kenan ba wai duka marayun ba ne, gida ɗari aka wa rijista a cikin gida ɗari biyu ɗin nan ne aka samu maraya dubu biyu goma sha biyar. Sannan a cikin gidan marayu yanzu wanda dukkanku kun san shi kuma kuna zuwa, akwai yara maza guda ashirin hudu akwai yara mata guda takwas, gaba ɗaya sun zama talatin da biyu, waɗannan talatin da biyu su an mai da su kamar ‘ya'ya ne, waɗancan an samu taimako a kira su a basu, in ba a samu ba a basu haƙuri. Amma su waɗannan cinsu, shansu, suturarsu, maganinsu, iliminsu, sikuritinsu, lafiyarsu, di yana kan ‘yan wannan kwamiti. kun ga akwai ba ƙaramin aiki ba ne, ko kai ne kake da ‘ya'ya talatin da biyu maza da mata, za ka ba su ilimi, za ka ba su abinci, za ka ba su sutura, za ka ba su magani, za ka kula da lafiyarsu, za ka ba su tsaro, za ka musu sabulun wanka da na wanki da ɗanki da tufafi, to kaga ba ƙaramin aiki ba ne. Wannan ya sa a makaranta ana da ɗalibai casa'in da biyu domin ka abin marayun su kaɗai a ciki, akwai malamai goma sha biyu. ma'aikatan gidan marayu akwai masu dafa musu abinci mutum biyar aka ɗauka waɗanda suke dafa musu abinci akwai metron guda biyu akwai masu yi musu wanki da guga mutum uku akwai masu gadi mutum uku akai limaminsu da ladaninsa da na'ibi akwai kuma admin officer wannan shine a takaice abin da gidan marayu ya ƙunsa wannan gida na marayu shine irinsa na farko a tarihi wanda musulmi suka fara kafawa da sunansu da in ka ga gidan marayu a duk faɗin Najeriya kaf in ka ga gidan marayu daga na gwamnati sai na abokan maƙotanmu su kaɗai ne suke yin gidan marayu amma mu gashi muna ta karanta aya a taimaki maraya ai sai mu karanta mu girgiza kai mu kabbara mu wuce muka ce to za mu kabbara amma ba za mu wuce ba sai mun ga me za mu iya to in kun ba ku manta ba lokacin da na zaburar aka zubo ayoyi da hadisai jama'a da yawa sun yi alkawari muka ce muna son mutum dubu ɗaya mutum dubu ɗayan nan kowa ya alkawari duk wata zai ba da dubu ɗaya a shekara dubu goma sha biyu wannan muna ga aƙalla in kowa ya ba da dubu ɗaya a wata mu dubu kawai za mu tara miliyan ɗaya idan muna tara miliyan ɗaya duk wata miliyan ɗaya za ta ishe mu mu gudanar da duk abin da muke bukata da ruwa da wuta da abinci da magani da masu gadi da ma'aikata da walfaya ɗinsu da komai na rayuwarsu za mu iya yi da wannan dubu ɗayan miliyan ɗayan aka rubuta sunayen mutane suka yi alkawari wai za a khazina suka yi sain amma da yawa suna bayarwa da yawa kuma sun manta dan ba za mu ce sun daina bawa ba ko a ce sun manta to da haka wannan tunatarwa ce duk wanda ya sa akwai sa hannunsa na alkawari da ya na dubu ɗaya in kuka kula wannan dubu ɗayan fa a wata a wayan mu kaɗai wajen siyan data da wajen siyan me ake kiransa ɗayan da eh muna kashe fiye da dubu ɗaya ko ba haka to wannan ya nuna kenan cewa dubu ɗaya yanzu a gurinmu ba wani abu ba bace idan muka yi zuciya amma alhamdulillah a cikin waɗanda suka yi alkawari tun wannan shekaru akwai waɗanda har yau ba su saba ba duk wata masu kula da akawun ɗin gidan marayu za su ji alat ɗinsu sun saka dubu ɗaya wani ma dan ya huta sai ya saka dubu goma sha biyu na shekara ɗaya akwai maza akwai mata akwai ma'aikata da sauransu suraka ya kamata akwai ma wanda shi ya alkawari tunda aka buɗe wannan account ya ce duk wata zai ba da dubu talatin tunda aka fara duk tsawon shekarun nan bai taɓa fashin wata ɗaya tsallake bai saka dubu talatin ba wannan muna roƙon Allah ya ƙara arzikinsa ya kuma ya ya karɓi wannan aiki nasa masu dubu ɗayan da ba su fasa ba su ma muna musu addu'a wanda kuma suka daina sakawa muna yi musu tunatarwa wanda kuma musu fara sakawa ba muna yi musu kwadaitarwa kai da baka fara sakawa ba muna kwadaitar da kai da wannan ayoyi ka zo ka shiga cikin wannan aiki kai kuma da ka manta muna tunatar da kai da ka dawo kai kuma da baka fasa ba muna maka addu'a akan Allah ya ƙala yarwa arziki da ya kuma karɓa. To ya za a yi kenan yanzu? a ƙara jaddadawa cewa wannan aiki fa yana nan kuma in ba mai ba ba wanda zai mana kuma yi wa kai ne wanda yayi Allah yana gani kuma zai masa sakayya bari ku ji waɗannan ayoyi yadda suka zo a jere Allah ta'ala ya ce wa bilwalidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin da iyaye a kyautata musu da ma'abota kusanci da marayu da talakawa wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal ya ba da dukiya a bisa yana son dukiyar ga ma'abota kusanci da marayu sai Allah ce da talakawa ka ‘yan gata maraya talaka maraya talaka qul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin abinda kuka ciyar na alheri ga iyaye alherin shine kuɗi ga iyaye da ma'abota kusanci da marayu da talakawa wa yas'alunaka anil yatama qul islahum lahum khair suna tambayanka game da marayu kace kyautatawa da gyarawa a gare su khairun wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al khabitha bit tayyib ku bawa marayu dukiyarsu kada ku musanya wato mummuna da mai kyau wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama Hanki huma tsaba A nan mun yi bayani akan ba mutum riƙon mareniya to ita mareniyar da za a baka riƙo iri biyu ce akwai fara akwai baka ma'ana akwai mai kuɗi akwai mara kuɗi to idan mutum ya ga baban yarinya ya mutu ya ban miliyan ɗari kuma shi aka ba amana yarinya ya riƙe ta da kuɗin kun san dabarar da suke in ya ga ta girma sai ce ina so sai ce yana so zai aure a basa ya ba kansa ya karɓa in kuma ya ga cewa ba ta da kuɗi sannan kuma babu wahala ce kawai sai kuma ya dinga neman wanda zai rabawa to wannan shine al'adar da ake a zamanin jahiliya akan marayu shine Allah ta'ala ya ja kunne yace qulillahu yuftikum hinna. wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i lati la hunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina na al wildan wa an taqumu lil yatama bil qist haka da Allah ya tashi rabon kuɗi sai ce ma a fa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakin ko ina Allah sai ce wal yatama wal masakin wai za hadara al qismata ulil qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min Allah ce an tashi raban gado ma sai aka ga marayu suna kallo ana ta rabo Allah ce a dan diba kaɗan a basu a basu ladan ganin ido da su da talakawan da suka halarci gurin Allah ce a basu ladan ganin ido waɗannan ayoyi kun ga da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana darajar da maraici yake da shi da kuma taimakon maraya sana akwai wani littafi da na taɓa karantawa a wajen karatu wanda ya yi bincike a kan marayun da Allah ya musu daraja suka zama wani abu a duniya a cikinsu akwai manyan malamai wanda suka taso marayu akwai manyan attajirai wanda suka taso marayu akwai manyan shugabannin ƙasashe waɗanda suka taso marayu akwai manyan ma'aikatan gwamnati da suka shahara da masu ɗamara wanda maraici ne suka taso amma da aka taimake su suka tsaya da ƙafarsu sai suka zama su suka riƙe duniya wannan yana nuna mana ashe maraici ba kasawa ba ne idan mutum ya tsinci kansa maraya ya kamata ya wa kansa faɗa ya zama ya dage ya kuma tsaya ya yi abin arziki ya yi karatu ya yi ilimi ya yi tarbiyya ya yi sana'a ya yi aikin yi sai kaga Allah ya albarkace shi ya zama abin da ya zama daga cikin abin da muke bukata daga gare ku waɗanda suke kusa ko suke cikin garin Gombe ko kusa da Gombe dangane ga mu'amalar ku da wannan gida na marayu ba wai sai da azumi ba ya kamata a ce muna kai musu ziyara kuma ya kamata a ce muna ɗiban ‘ya'yanmu mu je Allah ya saka wata darakta da aka bani labari wacce take samun rana guda ta je ta haɗa marayun ai abincin da zai ishe su ta zauna tare da su su ci abinci tare wannan ba ƙaramin abu ba ne ina ma za a ce mai girma gwamna da kansa zai tashi wata rana ya ce 'yan protocol su shirya masa abincin shan ruwa a gidan marayu ya tashi ya je ya zauna a tsakaninsu a yi abinci irin wanda ake ci a gidan gwamnati ɗin nan masu manya-manyan kajin nan a zuba a gaban marayun nan a ce ga mai girma gwamna marayu sun kewaye shi ana cin abinci tare wani irin daɗi waɗannan yara za su ji kamar suna da uba za su ji haka nan mu ma ya kamata a ce lokaci bayan lokaci kullum na magana na ce to idan idan yaran nan makaranta suke ya kamata a ce ana hutu in bodin suke ya kamata a ce ana bizitin ɗinsu ko kuma a ce suna komawa gida su dawo domin zama guri ɗaya kan ginshi mutum sukan je hutu gidaje su dawo to kaga wannan yana da muhimmanci a ce lokaci bayan lokaci su je gida sai zama nan kamar makarantar bodin suke yi don kullum abin da ake cewa in ka ware mutum shi kadai sai dinga jin kamar ko laifi yayi aka ware shi ko kuma an ware shi shi kadai ne saboda ko kuma yana da wani tawaya ne ko wata naƙasa ne amma idan yana ganin mutane suna shiga ‘yan uwansa suna kawo ziyara ‘yan uwan musulmi suna kawo masa ziyara ka ɗauki ‘ya'yanka wata ran ka je ‘yar kazaka guda ɗaya ko kazaka biyu ka je ku ci tare eh, ka yi hoto da su kai ziyara za su ji daɗi musamman lokacin sallah wannan al'amarin yana da muhimmanci ba ku san abin da Allah ya ajiye a gurin nan ba ɗan adam kakkare na shi baka san irin abin da Allah zai mai da shi ba wani zai mai da shi hamshakin mai kuɗi duk alherin da aka yi masa ba zai manta ba wani Allah zai mai da shi hamshakin ma'aikacin gwamnati duk alherin da aka yi masa ba zai manta ba wani Allah zai mai da shi hamshakin ɗan kasuwa wani hamshakin ɗan siyasa wani hamshakin malami wani hamshakin mai ɗamara zai ce lokacin da na taso iyayena sun rasu ina ƙauyenmu ina gararan ba akan titi wata ƙungiya mai suna Gombe Orphanage Foundation suka ɗauko ni suka kawo ni suka aje ni suka bani ilimi suka bani tarbiya suka kula da ni bana mantawa wata rana sarki ya zo da kansa ya ziyarce mu bana mantawa wata rana mai girma gwamna ya zo da kansa ya ziyarce mu bana mantawa wata rana manya-manyan ma'aikata ko manyan 'yan siyasa sun kawo mana ziyara har mun wannan abun ba sa mantawa sai ranar da mutum ya zama wani abu zai dinga tuno irin waɗannan alherin da aka yi masa shi yasa ba a so a wa mutum sharri ko a muzanta masa yana ƙarami riƙewa suke ƙananan yara duk abin da kai wa yaro kai ma yanzu da za a tambaye ka akwai wani sharri ko wani alheri da wani ya taɓa maka kana yaro ka kasa mantawa saboda haka yaro ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya guntsi ruwa saboda tsuntsunsa ya rasu ya fesa mu a fuska ya ce ya umair ma fa'alan nughayr har ya girma ya shekara wajen saba'in bai manta ba yana cewa wata rana tsuntsuna ya rasu ina baƙin ciki sai manzo Allah ya zo zai wuce ya ganni a bakin ciki manzo Allah ya ja ni da wasa ya fesa min ruwa na murmushi ya tambaye ni ina tsuntsunka yake ko ya rasu ne manzo Allah ya nema ta'aziyya mutuwar tsuntsunsa yace yace ya rike ya rike wannan farin cikin da manzo Allah ya sa masa da ya tambayi cewa ina tsuntsunka yake so da haka yara suna rike alherin da aka yi musu da haka mu yi kokari mu kai ziyara mu je mu ba da gudunmawa domin ɗaukaka da ci gaban wannan gida na marayu Allah kuma ya taimaka wa dukkan masu ba da gudunmuwa wal masakin Allah sai ya ce to ga talakawa talaka bawan Allah kun ga ‘yan wuta ma in sun shiga wuta cikin laifin da za su tuno sun yi a duniya ba sa ci da talaka Allah zai ce Huzuhu, fagulluhu sun jahima salluhu sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an faslukuhu me laifinsa innahu kana la yu'minu billahi al'azim me na biyu wala yahuddu ala ta'amil miskin duk wannan azabar ta biyo bayan rashin imani da Allah da rashin kwadaitarwa a ciyar da talaka za a tambayi ‘yan wuta, ma salaka kun fi saƙar, ƙalu, lam naku minal musallin, ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين cikin laifinsu ba ma ci da talakawa wala ta haɗuna ala ta'amil miskin ba kwa ci da mai ƙaramin ƙarfi saboda Allah ta'ala har ganima yace wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي wal واليتامى والمساكين ashe talaka wanda Allah ya sa ba shi da hali Allah ya hana bara barace barace manzo Allah ya hana barace barace ya hana karayar zuciya ya ce ka tashi kai sana'a وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور an zaburar da mu mai sana'a manzon Allah ya ce mana da ka tashi kana roƙon jama'a ƙara ka ɗauki gatari da igiya ka shiga daji ka saro itace ka zo ka siyar kafi daraja da wanda ba shi da sana'a mutane suna rena sana'a ƙanana to amma mai sana'a ya fi ka daraja kai da kake zaune kake zaman kashe wando zaman inuwa biyu zaman ɗumama benci in ta gabas ta ƙare a koma ta yamma zaman gulma zaman yi da mutane kana so ka ƙoshi baka sana'a kana so ka sa riga mai kyau baka sana'a to ba dole a sata ba saboda haka wannan ba koyarwa ce ta musulunci ba wa qulu lin husnan sannan ku faɗi kyakkyawa ga mutane Allah baya son alfasha la yuhibbu aljahar bisu'i min al illa man zulim Allah baya so a dinga bayyana alfasha ashariya zagi kage sharri mugayen maganganu domin magana ce kadai ake siffanta ta da cewa akwai bakar magana akwai fara akwai doguwar magana akwai gajeriya akwai kakkauran magana akwai siririya akwai kyakkyawan magana akwai mummuna ashe ya kamata kowa ya kiyaye bakinsa wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shiru da ka mu kiyaye dukkan abin da za mu faɗa mutane mummuna ita mummunan magana iri biyu ce akwai mummunan magana da wayo irin su gugar zana irin su jirwaye mai kama da wanka irin su habaici irin su shagube irin su zambo irin su ba'a irin su habaici irin su raha akwai zolaya irin su zolaya ce ka gan shi wani dogo da shi kamar a taiwa juna ba'a din ana dariya ana ga wani abin kirki ne da ka gan shi yayi wani tozo da shi kamar tidin kaza da kyankyale da dariya wannan abun ba ba bane da ba'a da zolaya da bakan magana da shagube da duk waɗannan kalmomin ya kamata a kiyaye su sannan akwai magana kuma wacce zahirinta dama an yi niyya a ci mutuncin mutum irin waɗannan musulunci baya so a dinga bayyana munanan magana wa qululin nasu husna ku faɗi kyakkyawa ga mutane wa aqimu salata Allah ce kuma ku tsayar da sallah nafila da farilla a kan lokaci da ilimi dole mutum ya koyi sallah domin ita sallah mara lafiya ma yana yinta, mai yaƙi ma yana yinta, ta matafiyi ma yana yin rayuwarmu gaba ɗaya fa sallah ce shi yasa aka ce bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah wani kirista ne zo zai musulunta sai aka ce me yasa kake so ka musulunta sai ya ce wani tunani ne da misali mutum ne yake da ‘ya'ya uku ɗaya sai ya yi watsi da uban ba ruwansa da uban ya yi tafiyarsa ya ba uban shi kuma ɗaya duk sati sai zo ya gaishe da uban so ɗaya ba zai ƙara ganinsa ba sai sati shi kuma ɗaya ɗan kullum sai ya zo so biyar ya gaishe da babansa in kai ne uban waɗannan ‘ya'yan guda uku wanne za ka fi so ice to tunanin da yake nan ba ma guje shi ne kama wanda ya watsar da ubansa ya tafiyarsa mai zuwa ya yi bauta so ɗaya a sati shi ne kama mai zuwa ya gaishe da ubansa so ɗaya a sati mai zuwa kullun sau biyar shine musulmi sai ce to ko kai ne kake da waɗannan 'ya'yan guda uku to za ka fi son mai gaishe ka sau biyar balle Allah da ya halicci bayinsa wannan kullun zai zo ya sallah sau biyar wancan zai yi sau ɗaya a sati wancan kwata-kwata ya daina yace to kaga shi a lissafin da yake nan za ka ce musulmi shi ya fi kusa da Allah tunda shi ne yake sallah kullun sau biyar kuma shi yasa ake cewa sallah cinikin ɗan musulmi musulmi ne mai yin sallah kullum kuma sallah ba wani uzurin da zai sa ka ƙi yin sallah a karɓa in ba bacci ko mantuwa ba kuma wanda ya manta ma ko ya bacci sai ya yi ta in ya tashi man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha fa innahu lawaqatuha fala kaffarata lahu illa zalika amma mai ganganci dole ne ya shiga babban laifi ka bar sallah lokacin ta ya fita ba kai ba to ya fi girman zina ya fi girman liwaɗi ya fi girman shan giya ka bar sallah lokacin ta ya fita ba kai ba munin laifin da kai zaka ya kamata mu kiyaye sallah akan lokaci a dinga yin sallah akan lokaci kun ga da azumi sallah ake idi sallah ake juma'a sallah ake tarawihi sallah ake ah, menene roƙon ruwa sallah ake kusufin shamsi sallah ake kusufin kamari sallah ake yi gawa ma eh? sallah ake roƙon ruwa sallah ake idi babba da ƙarami ko idi biyu duk sallah ake in bukata ta taso salatul istikhara sallah ake in an yi laifi salatul taubati salatul hajati salatul tasbihi salatul wane salatul duha saratun rawatib kusan addininmu gaba ɗaya sallah ne shi yasa sallah ce za ta fara hawa sikeli ranar alkiyama idan sallah ta yi to duk aiki ya yi in sallah ba ta yi ba duk aiki ya lalace da haka aka saukar da wannan doka wa atu zakata kuma Allah ce ku bayar da zakka jama'a mun yi lissafi da za a ce manyan hanshaƙan masu kuɗin kowace jiha za su fitar da zakka yadda Allah ya ce duk shekara so ɗaya da ba za a samu talaucin da ake ciki ba akwai wanda kuɗinsa aka ce sun kai dala biliyan dala biliyan goma sha shida da Allah ka je ka buga mana a kwamfutarka a dala a raba dala biliyan goma sha shida arba'in a fidda ɗaya nawa zai kama nawa ne ɗaya cikin arba'in na biliyan goma sha shida in aka yi kwambati ɗinsa zuwa naira wancan na dala ne fa akwai mai biliyan ɗari akwai mai biliyan ɗari biyu akwai mai biliyan ɗaya akwai mai miliyan goma kowa ya fitar da ɗaya bisa arba'in so ɗaya a shekara a kuma kafa kwamitin da za su raba ta yadda Allah ya ce إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله أربا تيدا الله يتشكو كأن وانا تلوش زاء فارق داما الله يبا وسد يوا ندرس يوم وسو din dai manka ba za ka kamo wani ba amma sai Allah ya ba wani da yawa don ya dinga ‘yan maka duk shekara sai a zauna lafiya’ ba kun ga ashe zakka tana cikin abin da yake yaƙi da talauci yana cin abin da yake gyara al'umma thumma tawallaitum Allah ce sai kuka kauda kai kuka juya illa ƙalilan minku, ‘yan kaɗan ne daga cikinku waɗanda suka bi waɗannan dokoki, wa an tunku mu'riduna kuna masu bijirewa da zuciyarku, me ci tsakanin tawallaitum da kuma a duk ma'anarsa dai kau da kai ne amma an ce tawalla shine ka ba da baya i'rad kuma da zuciyarka ka yarda da abin ma'ana ka kau da kai ka ba da baya da zuciyarka da jikinka wannan yana nufin kenan ba ka da shiri ka bi wannan doka ko kai aiki da ita yadda Allah ya ce wannan shine zargin da Allah ya ma Yahudu waɗannan su ne dokoki guda takwas da Allah ya saukar wannan dokoki duk sun yi daidai da dokokin da kuma aka saukan mana na farko wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah ka ku hada shi da abokin tarayya na biyu wa bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyaye na uku wa zil qurba ku sada zumunta na hudu wal yatama ku kyautata wa marayu na biyar wal masakin ku bada gudunmawa ga talakawa na shida wa ƙululin nasu husnan ku faɗi kyakkyawan magana ga mutane na bakwai wa aqimus salata ku da sallah na takwas wa atu zakata kun ga doka takwas kenan amma Allah ce summa tawallaitu da mu ake ko da yahudu summa tawallaitu nan ana magana ne da yahudin zamanin annabi waɗanda iyayensu da su suka kangare to amma dokokin iri ɗaya ne mu ma duk an ce mana mai abu takwas ɗin nan kenan mu ma a cikinmu akwai sun matawallaitu wasu daga cikinmu ba sa aiki da duk dokan nan guda ɗaya suna shirka suna saba iyaye ba sa sada zumunta ba sa taimakon maraya ba sa ci da talaka ba sa tsaye da sallah ba sa fitar da zakka summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'riduna to Allah ya sa ba ma cikin wanda suka kauda kai Allah ya sa muna cikin waɗanda in an ce ayi Allah ya ba mu ikon yi Allah ya sa mu cikin waɗanda in an ce a bari Allah ya ba mu ikon bari Allah ya sa mu cikin wanda in an ba su suke yin godiya Allah ya sa mu cikin wanda in an jarabce su suke yin haƙuri Allah ya sa mu cikin waɗanda in sun yi laifi suke tuba subhanakallahumma bihamdik wanda ce malam ina aikata wani saban Allah na tuba na koma har sau biyu yanzu na yi na uku ko in na tuba za a karɓa kwarai ko so dubu kai in ka tuba za a karɓa to ai rashin tuban shine matsala shedan ne yake janka idan kai saɓo ka tuba ka koma kai saɓo ka tuba ka koma kai saɓo ka tuba ka koma to ka duba dalilin komawar Me yiwa garin ne Me yiwa sana'a ce Me yiwa unguwar ce mai yiwa abokan ne kaga kana buƙatar ka canza abokai ko ka canza sana'a ko ka canza unguwa ko ka canza gurin zama ko ka canza majalisa shine abin da yake sa a koma in ka ce ka tuba kai kadai ku goma ne kai kadai ka tuba tara ba su tuba ba in ka zo majalisa hira kenan a ce kai wai ya tuba <laughs> yanzu kai ka tuba kenan to sannu mai tuba ai mu da saura kaga ka ce anya ku, ko ni ma in koma din ne kaga sai ka koma sannan kana son ka tuba kada ka koma kai innal hasanat yuzhibuna sayyi'at kamai da kyakkyawan aiki ka dinga yawaita karatun qur'ani yawaita zikiri yawaita salatin annabi yawaita istighfari yawaita hailala zama da mutanen kirki waɗannan za su sa ba za ka ji daɗin komawa ba wanda ya kashe mutum casa'in da tara ba shawarar da aka bashi cewa ya bar gurin ba kai ma ka bar gurin ka canza wani guri da abokai in ka shiga cikin waɗanda ba sa yi kana addu'a kuma Allah zai taimake ka malam mahaifiyata ta ce in saki matata sai na ƙi sai ta ce ta tsine mini to yaya matsayin aure na da kuma tsinuwar da ta yi mini kuma don Allah malam ka yi nasiha ga iyayen da suke korar ‘ya'yansu a gidansu kuma har su rinka tsine musu to ana samun wannan matsalar na yi wannan kes ɗin ba iyaka wani mutum ya shigo guri na da magariba yana gumi ya sallama da ya ni ban ji ba kawai dai na cewa alaikum salamu ne ashe ya shiga tashin hankali Babansa ce ta kira shi a waya suka gaisa sai ta ce matakka wance nake so ka saka idan ko baka sake ta ba to ka ɗauka ba ka da uwa kakka sake kira na kakka sake zuwa guri na, ko na mutu kakka zo kan gawata shi kuma suna zaman lafiya da matarsa yanzu haka ma cefa ne zai kai wa matar to shi ne ya shiga tsaka mai wuya yana son matarsa baya so ya sake ta yana son babarsa baya so ya rabu da ita amma ga babarsa ta sa wani sharaɗi mai wahalar bi to shi ne ya zo ya ce to ya za a yi malam na? ce ni ma ka sa ni tsaka mai wuyar da amma yadda za a yi za mu je mu kafa kwamiti na malamai su je samu mahaifiyarka mu ji dalilin idan dalilin da ta faɗa na shari'a ne sai kai mata biyayya ka sake ta idan ba ta da dalili na shari'a ba ta da iko ta ruguje abin da Allah ya gina duk da Allah ya ba ta daraja uwa ya ce a bi ta, a girmama ta ai mata ladabi ai mata biyayya ita ko bai kamata ta ce a saɓawa Allah ba a gina gida da ‘ya'ya da komai da ‘ya'ya ana zaman lafiya ba wata fitina, haka kawai saboda wata buƙatar ki ko don an ɓata miki rai ko an miki ba daidai ba, ki rushe gidan da Allah ya gina, wannan ba za a yi miki biyayya akan wannan ba, la ɗa'ata li makhluqin fi ma'asiyatil sannan tsini wadda kika yi ba za ta kama shi ba. Muka tura mata da wannan sako aka je aka same ta aka zauna da ita. Baba, ina kwana lafiya Na gajiya. Wane ne ya zo mana cikin tashin hankali eh ai matar ce a ce a'a baba ba haka ake ba ai aure da in an auro mace ma ke ake ba amana uwa a ce wannan yar amana ki ce yanzu ke zaki so dan Allah yake tana zaman lafiya da mijinta babar mijin kawai ta ce a sake ta a ɗauko miki ya da jikoki a zo a zube miki a gida zaki so a yi wa yake haka ta ce a muka ce to ya zaki wa yar wani yanzu babanta da babata suna nan sun aurar da yarsu suna jin daɗi suna kwanciyar hankali ana zaman lafiya haka kawai ki ce a kore ta a sake ta kuma har cewa wai uku haba haba baba haba baba kuka ce baba gaskiya ba za dai a ce baba bata kyauta ba amma dai muna baki haƙuri mun wakilce shi muna baki haƙuri mun wakilce ta komai aka yi miki Allah ya baki haƙuri kuma za ta zo da kanta ta baki haƙuri ta cika ta wani tumbatsa ta yi nishi ta yi huci muka ce a dai ya haƙuri ba ba <laughs> ka san iyaye sai da lallaɓawa haka muka yi ta lallaɓa ta aka yi ta lallaɓa ta ƙarshe dai ta ce ta sauko amma ga sharaɗi ta faɗi wasu sharaɗin da muka ce to shi kenan mutane suna shiga wannan jarabawar da yawa ana shiga wannan jarabawar wanda ya kori ɗansa daga gidansa ya tsine masa sai an tuntuɓe shi me ya faru ba za a ce ya yi laifi ba sai an tambaye shi me ya faru tunda kai ka haifi ɗan nan amma ka kai wani yanayin da za ka kore shi ka tsine masa kun ga akwai matsala dole ba za a ce uban ya yi laifi ba har sai an tuntuɓi uban an ji me ya faru shi ma sai a lallashe shi a bashi haƙuri ko kuma a gaya wa ɗan shi ka ga abin da ya kamata ya yi ci malam ina da ciwon da likitoci suka ce dole in rika shan ruwa akai akai in ne azumi na kan wahala kuma wata gaba a jikina tana kumbura yo me zafi kuma kana minkum maridan Au ala safarin gashi Allah ya faɗa kafin likita ya faɗa cewa in baka da lafiya ko kana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar Allah ya ce sha ka a wasu kwanakin daban da haka Allah ya baka dama balle ma haka ce kana jikinka yana kumbura ai kaga ba daidai ba ne buhun masara guda hamsin daga alhajiyal ya ce a sa a asusun marayu a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa to Allah biya maka bukatunka na alkhairi ok to ya ce buhu talatin a saka a gidan marayu buhu ashirin kuma a rabawa 'yan hizba to 'yan hizba ku amma mai mata kawai za a ba za ka biya 'yan hizban nan a hammara mata ma yana da uwa ko yauwa a ga ɗan hizba ya ce na'am dubu hudu da ɗari hudu da tamanin daga masu sana'ar rini da ke bakin kasuwa suka ce a saka a cikin asusun marayu a yi musu addu'a. To masu sana'ar rini, muna muku addu'a Allah ya sa albarka a wannan sana'a taku, kuma wannan kuɗi naku dubu hudu da ɗari hudu da tamanin Allah ya musu albarka kuma za a saka su a asusun marayu yadda kuka nema. Katin waya na ɗari biyar daga wani uwa daga wani ɗan uwa daga jihar Niger ya ce a saka a cikin asusun marayu a yi masa addu'a. katin za a saka ko wani ne zai siya ɗari biyar ɗin ya kawo a saka ɗari biyar ɗin an samu wanda ya siya ɗari biyar daga wata baiwar Allah ta ce a saka asusun marayu a yi mata addu'a Allah ya ba ta lafiya to Allah ya ba ki lafiya ɗari biyu da talatin daga iyalan gidan sarkin doya a sa a cikin asusun marayu a yi musu addu'a to Allah ya biya muku bukatunku na alheri ɗari biyar daga wani ɗan uwa shi ma ya ce a saka asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya shirya masa yaransa to Allah ya shirya maka yaranka ɗari biyu da dabino rabin kwano a ba marayu fi sabilillah dubu uku da ɗari takwas daga wasu bayan Allah suka ce a saka a cikin asusun marayu a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatu to duk wanda suka rawaito da wanda suka kawo wannan shine account number sai ku ɗauka ku tuttura a WhatsApp da Facebook ku kuma yi bayani ku zuba irin ayoyin da na kawo da hadisan da na kawo ku tallata 'yan social media cewa ga hanyar da za a dinga zubo taimako da'awa and real organization jaiz bank sai ka sa sufuli sufuli sufuli sufuli guda hudu sai ka sa arba'in sai ka sa tala sai ka sa hamsin da uku sai ka sa ashirin da takwas farko sifili guda hudu sannan arba'in sannan hamsin da uku sannan ashirin da takwas zero zero zero zero guda hudu four zero five three two eight wannan shine na Jaiz Bank sai na First Bank shi kuma ka sa ninety 24 17 94 41 twenty 24 17 94 41 20 24 17 80 da hudu arba'in da ɗaya wannan shine in ka saka taimako ga sunan da'awa and relief organization ƙarƙashin wannan ake saka taimakon marayu wanda suka ji sai su yaɗa a social midiya a yaɗa a kafafen yaɗa labarai duk wanda zai da gudunmawa wannan ita ce hanya kwaya ɗaya da muka yarda a dinga saka taimako a cikinta shine ka saka a cikin wannan account ɗin da kaga an faɗa guda biyu ko a Jaiz Bank ko a First Bank muna fata Allah ya sa alheri ya kuma amsa addu'ar mu nan an haɗa taimakon nan na ana yawo da wani akwati an cika ta Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين